ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون kamar yadda muka riƙe alkawari mai ƙarfi daga Yahudawa, haka muka ɗauki alkawari akan waɗanda suke tsarkake kawunansu da cewa su ne mabiya Isa suka bar aiki da wani ɓangare na abin da aka tunatar da su shi. kamar yadda magabatansu Yahudawa suka yi, muka jefa husuma da ƙiyayya mai tsanani a tsakaninsu har zuwa ranar alkiyama suka wayi gari suna masu saɓani, sashensu yana kafirta sashe, da sannu Allah zai ba su labarin abin da suke aikatawa kuma ya saka musu akai. Yayin da Allah ya ambaci ma'abota littafi da alkawuran da ya ɗauka da su, da yadda suka warware su, sai ya umarce su da imani da annabi Muhammad ya ce,